ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله الكرام قد ميز الله الإنسان عن سائر مخلوقاته بالأقل فخلقه في أحسن صورة قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فكرمه الله تبارك وتعالى فقال جل شانه ولقد كرمنا بني آدم بأن جعل له مناة التكليف وهو الأقل الذي يميز الذي به يميز الإنسان بين الخير والشر فإذا أزال الإنسان أقله لم يكن بينه وبين البهائم فرق بل هو أذل منها قال جل شأنه أم تحسبون أن أكثرهم يسمعون أو ياكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل والأكل هو الأساس الذي يبنى عليه شؤون الحياة والأكل هو مناط التكليف لذا رفع الله القلم عن فاقده ولا يحسن التصرف في نفس ولا مال قال الحسن البصري رحمة الله عليه لو كان الأكل يشترى لتقال الناس في ثمنه فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسد أي ما يفسد أقله أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرع عباد الله الكرام إن من أعظم الآفات على المجتمعات اليوم هذه المسكرات والمخدرات التي تعبط بالعقول والأبط بالأكل عباد الله وإفساده يؤد من أفضل من أفضل الجرائم من أفضل الجرائم والشرور وهو في الدين من الكبائر وهو من أعظم وأسرع الوسائل التي تفسد الأكل تعاطي المسكرات والمخدرات لذا جاءت نصوص الشرع بتحريم كل مسكر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم أكبر المولى سبحانه وتعالى أما ينتج عن المسكرات فقال جل شانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما والخمر هو كل ما خامر الأكل مهما كان نوعه وأيا كان اسمه أنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة يا ذنب الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الله عز وجل أهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من دينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرب أهل النار أصارة أهل النار عباد الله الكرام كثيرا ما نسمع أمن أتلف نفسه بوسيلة من الوسائل الكبيهة وأضاء ماله وعرضه أو اعتدى على أبويه وأقاربه أو ارتكب جريمة نكراء فيسأل سائل من هذا فيقال فلان بن فلان مدبر خمر ومخدرات قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فهل من صفة كمال أو أمل من أعمال الخير والبر أبكت الخمر والمخدرات لمتعاطيها إخوة الإيمان إن المخدرات بأنوائها شر من الخمر لأنها تفسد الأكل وتدمر الجسد وتذهب المال وتقتل الغيرة وهي من الأصلحة الفتاكة بل أقواها التي استعملها الأعداء في الخارج والداخل لإفساد هذه الأمة الإسلامية المحمدية لإصدار هذه الأمة الإسلامية المحمدية وهدم كيانها والقضاء عليها وذلك بتصدير المخدرات القاتلة من المهربين أعداء الأمة إلى المجتمعات المسلمة بصورة خاصة والدولة بصورة عامة عبر البر والبحر والجو أحيانا لإفساد شبابها ذكورا وإناثا فأصبحت المخدرات من أكبر المخاطر المهدكة بالأمة وبمصابة قنبلة مؤقتة لتفجير لتنفجر على الدين والأخلاق يقول قائل رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تصيد الرجل الحليمة فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما ولا أوضي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما فإن الخمر تفتح شاربيها وتجنيهم من الأمر العظيم واليوم أقول لكم وبكل أسف أصبح معلوفا على أسمائنا وأبصارنا أن من الآباء من يبتلئ المخدرات وكذلك الأمهات المتزوجات فضلا عن غير المتزوجات شبابا وكهولا وشيوخا فارتفع مستوى الإجرام إلى أعلى مستوياته منذ إنشاء هذه الدولة فأصبحت المخدرات آفة من آفات هذا العصر والمصائب التي شتتت الأسر والد يشتكي وأم تبكي وزوجة حيراء والأولاد تائهون في ضيئة كبرى وسببت وسببت حتك الأعراض وسببت السرقات و وجرأت على القتل والاقتتال وأدت بأصحابه إلى الانتهار عباد الله الكرام إن من أهم أسباب الوقوع في هذا الوباء الرفقة السيئة فمن صهب الشاب المتعاطي للمخدرات أغراه بها وأوهمه بأنها تجلب السعادة وتقوي الذاكرة يقول قائل عن المرء لا تسأل وصل عن كرينه فكل كرين بالمقارن يقتدي أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله الكرام داء خطير وبلاء مستطير وأشد من الحروب التي تأكل الأخضر واليابس ما نشأ في مجتمع فسكتوا عن إنكاره ومحاربته إلا وكتب على ذلك المجتمع الانهيار والانحداد وال والانحداد فمكافحة المخدرات والمسكرات واجب على جميع أفراد المجتمع وأن يكونوا متعاونين مع الأجهزة المختصة في مواجهة هذا الخطر الذي يحدد مجتمعاتنا بالإبلاغ عن من يروج هذه المخدرات وذلك آه، من إنكار المنكر الواجب ليكف شره عن المسلمين لا شك أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء ومن أعان على فضي هذه الأوكار وبيانها للمسؤولين فهو مأجور قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى wala ta'awanu alal ismi wal udwan yan uwa masu daraja a yau a kutuba za ta yi magana ne akan daurul jami' fi mukafahatil musakkirat ko almuskirat wal mukaddarat wato rawar da kowa ke iya takawa wurin fada da kayan maye da kuma fada da ƙwayoyi ƙwaya kayan maye kama tun daga giya zuwa wiwi zuwa wata ƙwaya da wani katalin kowane ne ake kiransa wannan shi ne abin da za mu yi magana a yau insha Allah bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma jinjinawa ga Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya kare mu daga sharrin kawunan mu da kuma daga sharrin ayyukan mu. wanda Allah ya shiryar to shi ke kan shirya wanda ko Allah ya batar da shi to wannan shi ne batacce muna ainihin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi hanyar su da kyautatawa ya ku masu imani mu ji tsoron Allah kada mu yadda mutuwa ta same mu face muna nan akan doron musulunci ya ku mutane mu ji tsoron ubangiji da ya halice mu daga rai ɗaya ta hanyar ikonsa ta hanyar wannan rai guda ɗaya Allah ta'ala ya fitar da duk wanda kake gani maza da mata mu ji tsoron Allah wanda da sunansa ake magiya a ji tsoron Allah a ainihin tsare zumunci Allah ta'ala yana kallon abin da muke aikatawa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah idan za ku faɗi magana ku faɗi magana wadda take daidai da shari'a wannan ne Allah zai gyara muku ayyukanku sannan ya gafarta muku zunubanku wanda ya biyayya ga Allah wannan ya rabauta rabauta mai girma bayan wannan ya ku bayin Allah masu daraja mu sani cewa Allah tabaraka wata'ala ya fifita mutum da hankali akan sauran halittu bi ma'ana Allah ya ba mutum hankali ya kuma fifita shi da wannan hankali domin idan ka auna mai hankali da mahaukaci tabbas ka san akwai fifiko mai fadin gaske da Allah ta'ala ya tashi halittar ɗan adam sai ya halicce shi a cikin sura mai kyau bai yi shi kamar kare ba yana tafiya yana kallon ƙasa Allah ta'ala bai yi shi kamar tsutsa ba ko kamar wata dabba sai ka ga ɗan adam a tsaye kyam amma yana tafiya saboda Allah yana da hikima don haka ma Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim lalle mun halicci mutum cikin kyakkyawan sura duk a cikin halittun Allah babu wanda ya kyau irin na dan adam da Allah ta'ala ya tashi sai bai kyale ɗan adam anan ba Allah sai ya fifita shi ya daga darajarsa kan sauran halittu gaba ɗaya. Allah yake cewa walaqad karamna karramna bani adam Allah ta'ala da kansa ya ce hakika mun mutunta ɗan adam mun karrama shi mun daga darajarsa ta wace hanya domin Allah ya sanya wa ɗan adam manatu taklif abinda daga shi da shi ne ɗan adam ke ɗaukan nauyi wato hankali kenan dalilin hankali ne ya sa Allah ya ce wa ma ka khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun me yasa Allah bai hada da dabbobi ba domin bai ba su manatu takalif ba ba su da abinda hankali kenan wanda dalilinsa za a ɗora musu wani aiki to kenan Allah ta'ala ya ba ɗan adam hankali wanda da wannan hankali ne mutum yake bambancewa tsakanin alheri da shari, ya san cewa in ya taba wuta ba zai ji da daɗi ba ya san cewa in ya ɗauki loma abinci ya kai baki zai ji daɗi to da wannan ɗan adam ke ganewa fa'iza a zalar insanu akalahu idan ɗan adam ya yi karambani ya gusar da wannan hankalin da Allah ya karrama shi da shi ya kau da shi da wani abin kau da hankali to yanzu tsakanin ɗan adam ɗin da dabbar gidansa ba bambanci tsakanin mutum da akuyarsa ba bambanci kai har ma gara akuyar da shi aiki nan domin Allah ta'ala yana cewa shin am tahsabuna kuna tsammani ne su waɗannan anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun da yawa daga cikin su suna jin abin da ake faɗi ko ko suna hankalta a'a sai Allah ya ce inhum illa kal an'ami sunan nan yadda ka san dabbobi haka suke sai Allah ce balhum adallu kai sun ma fi dabba sharri sun fi dabba bacewa da wannan aya ake samu wanda ya fi akuya bacewa wanda ya fi doki rashin hankali ake samun wanda gara jakin shi da shi saboda Allah ya ce akwai wanda gara dabba da shi in ji Allah kenan akwai tunda Allah ya ce akwai to tunda haka ne shi dai hankali shi ne asasi shi ne ainihin foundation da ake gina duk wani abubuwa na rayuwa idan kana da hankali kake tunanin aure idan kana da hankali kake tunanin gina gida idan kana da hankali kake tunanin abin da ya kamata kai tunani wanda baya da hankali ai kaga gaba ɗaya ma ba tunani tare da shi domin da hankalin ne yasa aka dora maka nauyi kai don haka ne ma Allah ta'ala ya dauke alƙalami ga duk mutumin da ya rasa hankali duk abin da ya aikata an kyale shi saboda ne wanda ba ya da hankali baya iya gudanar da dukiya baya iya tsare rayuka babban malamin musulunci alhassan al-basri Allah ta'ala ya masa rama yake cewa law kana al-aql yushtara da akwai wata kasuwar da ake sai da hankali la tagalan nasu fi famanihi da mutane sun yi tsada ba abin da zai kai hankali tsada a kasuwa inda ana sai da shi a kasuwa al'ajabu malam ce abin mamaki mimman yashtari bi malihi wanda zai cire kudin sa ya je ya siyo ma abin abinda zai lalata hankalinsa malam yana mamakin dan giya anan wanda zai sai giya da kudin ya fada kwata ana ciro shi maganar malam anan shine akwai abin mamaki ga mutumin da zai sai kwaya ya sha yana ganin sama ita ce ƙasa ƙasa ita ce sama malam ya ce akwai mamaki wajen irin wannan mutum abinda malam yake magana a nan don mu ganewa akwai wanda in ya sha kwaya sai ya ga shi ne babba sauran mutane su ne ƙanana saboda mai ya riga ya sha kwaya da kuɗinsa ya bada ya siyo abin da ya ɓata hankalinsa to tun da shi ne babba idan zai tsallake kwata sai ya yi gaba sai kuma ya baya sai ya ƙara yin gaba ƙarshe sai ka ji shi a cikin kwatan sai a ce a ji a tsamu shi Allah ya sauwake an samu hadisi daga Aliyu dan Abi Talib Allah ta'ala ya ƙara masa yadda Umar ɗan Khattab shi ma an samu wannan hadisi daga wurin sa Allah ta'ala ya ƙara musu yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace mutane guda uku an dauke alƙalami a kansu ba rubutun lada bare zunubi daga cikin su akwai almajanun mahaukaci almagalubi ala akalihi wanda aka yi rinjaye akan hankalinsa har sai radda ya warke idan ya warke shi kenan sai a bude mai sabon fayil idan bai warke ba kuwa to wannan ba a rubuta mashi komai saboda ba ya da hankali ya ku bayan Allah masu daraja yana daga cikin mafiya girman illoli da cututtuka da muka samu a ainihin garuruwanmu wannan zamani a yau kayan maye kayan maye musamman ka ce a nan abuja idan kai gida ɗaya gida biyu gida uku to za ka samu na hudu ba ne ba inda ake shan giya domin allah ya jarabce mu da matattun gwamnatoci suna ganin gidajen giya amma sun basu to kaji allah ya tawage allah ya tawage to don haka wannan zamani Allah ya jarabce mu da ainihin kayan maye iri-iri wanda kayan maye din nan tabasu bil ubul suke wasa da hankulan mutane wasa da hankali da bata hankali ana kirga shi cikin mafiya munin laifuka da sharri idan mutum ya wasa da hankalinsa ya aikata mummunan laifi gwamnatin da ta bari ana wasa da hankali wannan gwamnatin ta aikata mummunan laifi a wurin Allah idan a nan duniya ba a hukunta ta ba to muna mata bishara tabbas ba gudu ba da da baya sai Allah ya hukunta wannan gwamnati wannan ko shakka babu domin lalata hankali a cikin addini yana daga cikin manya-manyan laifuffuka yana daga cikin mafiya gaggawa mafiya girman hanyoyi mafiya sauri da gaggawan hanyoyi wanda ake bata hankali da su shine ta'adil muskirati wal mukaddarat wato shan giya shan kwaya shan koken da duk wani kayan maye don haka ma nassi na shari'a yazo cewa duk wani abin da yake sa maye haramun ne a shashi Allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani ya ku masu imani ku sani cewa giya da caca da abubuwa da ake yi na kibau hanyoyi ne na caca daban-daban Allah ta'ala ya ce duka wannan yana daga cikin ayyukan shedan idan kaga gidan giya ɗaya ce daga cikin fada shedan idan kaga inda ake sai da ƙwaya ko shan ƙwaya to nan ma shedan ya kafa daba Allah ta'ala ya ce aiki ne daga cikin aikin shedan fastanibuhu ku nisanci waɗannan wurare idan kuka yi haka za ku rabauta a duniya kuma za ku rabauta a lahira Allah ta'ala ya ba mu labarin sakamako mummuna da ake samu idan aka sha kayan maye yake cewa dalilin kawo kayan maye da shaidan ya yi ya kuma zaɓi kayan maye a matsayin tarko to shaidan yana da manufa ce wannan manufa an wuki a kumul adawata wal bagdha Shaidan ya sanya kiyayya da ainihin gaba a ainihin giya da caca da sauransu da yawa mutum yake zuwa ya caca a cinye kudinsa ya ce ya ba da hularsa a cinye hularsa ya ce ya ba da rigarsa a cinye rigarsa ya ce ya ba da wandonsa a cinye wandonsa ya ce ya ba da takalmi a cinye ya koma yana roƙo don Allah a bashi ya je gida da wannan riga ya samu ta riga ya sa a ce baka isa ba yau caca ta tona maka asiri don haka sai ka cire riga ka cire wando ka yi tsirara shi kuma ya ce wallahi ba ita ba daga ƙarshe sai ka ji kitikim kitikim kititim kititim ana dukan juna ka rasa yadda aka yi shaidan yana wurin shi ya haɗa domin ya san haka za gari Allah ya sauwaƙe Allah ta'ala yake cewa waɗannan abubuwa tarko ne na shaidan wanda yake sa ku yi dan ya raba ku da ambaton Allah ya nisa ta ku da masallaci wurin sallah Allah yake cewa shin za ku bar caca Allah yana tambaya za ku bar shan giya Allah yana tambaya za ku bar shan kwaya fa hal antum muntahun shin za ku bar shan kwaya nan take sahabbai suka zubar da giya gaba ɗaya daga yau mun daina shan giya Allah ta'ala ya ce mutane suna ka akan hukuncin giya da caca ka gaya musu akwai ɗan wani amfani ɗan ƙanƙane da ake samu amma zunubin da ake samu a giya to ya fi wannan amfanin yawa ita dai giya duk wani abin da ya gurɓata hankali ko da ja ne idan an kira shi wine idan aka kira shi ko me aka kira shi ko banmi aka kira shi ko burkutu aka kira shi ko ko a kira shi da sunan shi na yanka a ce giya ko dai a ce maganin gajiya ko kuwa ce kwaya inda yana burkuta hankali manzan Allah ya gaya mana cewa wannan abin giya ne kuna ganewa ko da an canja mai suna an samu hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce manzo salasuma ya ce kullum muskirun khamrun duk abin da ke sa maye hankali ya gushe wannan abin giya ne wa kullum muskirun haramun duk ko abin da ke sa maye manzan Allah ya ce haramun ne ka tsaya kana kwane-kwane ko ka nemo wani ustazun birni don ya zo ya halatta ma wata irin giya kana wahalar da kanka don manzan Allah ya gama magana in dai za ka sha wannan abun ka zo kai ta zage-zage a gidanka idanu ya ja kana zagin mutane kana rashin mutunci da fitsara to ka sha giya haka manzan Allah ya bari hadisi da aka samu na abi hurairar Allah ya kara masa yadda yake cewa hadisin abdullahi dan umar man sharibar khamra fi duk wanda yake dan shan giya ne shi a nan duniya yana shan giya famata mutuwa ta same shi wa huwa mudminuha yana dawwamamman mai shan giya lam yatub bai tuba ba lam yashrabha fil akhirah idan aka je lahira sai dai ya gana shan giya dan shi yana wuta ba zai samu zuwa inda ake shan giya ba bare sha Allah ya sauwaki dan haka duk wanda ya mutu yana shan giya in dai ya mutu yana sha to wannan mutum ba zai sha giya ba a lahira haka manzon Allah ya faɗi hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce sallallahu alaihi ya ce mashayin giya ba zai sha giyan nan ba lokacin da yake shan giyan nan alhali yana da imani sai an zare imanin an aje gefe ya gama shan giyan sai ritatul daga baya a dawo masa da imani Allah ta'ala ya tsare mu hadisin jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu ya ce lallai Allah mai girma da ɗaukaka? wato ya dauka wa kansa alkawari ga duk mutumin da yake shan kayan maye an yusqiyahu min dinatul kabali Allah zai shayar da shi abinda ake ce madinatul kabal to ba mu ba ma wanda ba larabawa ba su ma larabawa sahabbai suka yi tambaya suka ce ya rasulullahi wa madinatul khabali menene kuma dinatul khabal kale ce in ba ku sani ba shine arabu halin nari wani irin zufa ne na mutanen wuta usaratu halin nari ruwan gwalando ruwan gyambo ruwan miki na 'yan wuta duk wanda ya mutu yana shan giya to ranan tashin alkiyama zai sha ruwan ciwo na 'yan wuta gwalando ruwan miki ruwan gwalando mai ɗoyi shi za a rika shayar da shi Allah ka tsere mu da wannan bala'i ya ku bayin Allah masu daraja da yawa mukan ji labarai suna zuwa gare mu cewa ga wani mutum ya kashe kanshi wani ya rataye kansa wani ya taka wa kansa wuka da dai wata hanya daga cikin hanyoyi munana ya kashe kansa wani kuma ya kona dukiyarsa ya ƙara da dukiyarsa wani kuma ya zubar da mutuncinsa da yawa ɗan ƙwaya in ya sha ƙwaya sai ya tsirara sai dai sauran masu mutunci su je su samu abin da za su rufe mai kayan da yake bari a titi ana gani Allah ya sauwake da yawa mutum yake shan ƙwaya ya je ya yi ta'addanci ga iyayensa ya ci mutuncin ubansa ya ci mutuncin uwarsa ya ci mutuncin ɗan uwansa to ai ɗan ƙwaya ne ko ko mutum idan ya sha ƙwaya ya je ya aikata wani mummunan aiki aiki na asha sai wani ya zo yana tambaya shin wai wannan ɗan giya da ya fada kwata ko ko wannan ɗan giya da ya tsirara ko ko wannan ɗan ƙwaya da ya zo ya ci mutuncin maman shi wai wane ne wannan sai a ce yanzu kai baka san wannan ba ai wane ɗan wane kenan ai ɗan giya ne ai dama ɗan ƙwaya ne ai dama idan ya sha kwaya ai haka yake yi Allah ta'ala da kansa yake cewa wala tulbu bi aidikum ila tahluka kada mutum ya yadda ya jefa kansa cikin halaka kada ku yadda ku jefa kawunan ku cikin halaka a ce yau ka sha kwaya ka fada wuta ka mutu ka sha kwaya ka fada kwata mutum ya sha giya ko ya sha kwaya ya fado titi mota ta daga daga da shi Allah ya sauke Allah ta'ala ya ce wa asinu ku kyautata kuma ku fara kyautata wa kanku inna Allah yuhibbul musinin Allah ta'ala yana son masu kyautatawa tambaya a nan shine shin akwai wata siffa ta kamala guda daya ko wani aiki daga cikin ayyukan alkhairi wanda giya take barwa masu shanta shin akwai wani mutunci da kwaya take rage ma dan kwaya wanda yake shan kwaya ka taba ganin dan kwaya da mutunci ka taba ganin dan kwaya da mutunci ka taba ganin dan giya yana daraja ya ku yan uwa masu imani mu sani cewa waɗannan kayan maye al almukaddarat sharri ne sun ma fi giya sharri kwaya ta fi giya sharri in baka sani baka sani domin ita kwaya tana bata hankali bayan nan ce kace-kace da jikin mutum domin ɗan giya zaka shi da tigagen ciki yana da katon ciki yana shan giya cikin na budewa yana shan kwaya ciki na budewa katon ciki kai ka ce mace ce mai gab da haihuwa giya ko ƙwaya tana tafiyar da dukiya ɗan giya baya tsoron idan ya je gidan giya ya sha giya ya sha giya ce don mutanen da ke gurin nan na biya kudinsu baya jin komi sai da safe ya rasa ya aka yi haka ƙwaya giya tana tafiyar da kishi yadda kake kishi kada wani ya ga tsaraicinka idan ka sha ƙwaya sai ka buɗe tsaraicin kana tallashi saboda shan kwaya ita dai kwaya tana daga cikin makami wanda yake mai dagargazawa kai mafi girman makamin da makiyan Allah suke amfani da shi makiyan cikin gida da makiya na waje waɗanda suke kiyayya da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'ummar musulmi sun yi amfani da kwaya sun kai mana inda ba mu yi tsammanin za a kai ba ba a ci mu da yaƙin makami ba amma an ci mu da yakin kwaya domin ta hanyar kwaya ne aka ainihin rusa mana ɗabi'u masu kyawu aka rusa mu gaba ɗaya a to idan ba rusawa ba a ce maka a jihar kano ko ko an yi bincike an gano jihar jigawa ita ce gaba wajen shan kwaya ai wannan abin mamaki ne tsakiyar daular shehu dan fodiyo shekaru tun ba su je ko'ina ba a ce mun koma 'yan kwaya ai wannan abin mamaki ne jama'a akwai mamaki a ciki an ci mu da yaki. ta wace hanya aka gama da mu ta hanyar shigo mana da kwaya masu kashe mutane ta hanyar yan Smogalin, wato smogalas kenan wanda suke shigo da kwaya garuruwan musulmi a ce maka Kano wai an kai maganin mura na mutum dubu biyar ko na mutum miliyan biyar to mutum nawa ne a Kano kuma mutum nawa yake mura yanzu a cikin nan da wuya a samu mai mura guda ashirin amma an kawo maganin mura kuma ba san inda maganin muran yayi ba ba maganin mura bane kwaya ne Allah ya sauwaƙi 'yan siyasa kuma he zagin juna ga abin da ya dame mu sai ka sai awa biyu gidan rediyo kana zagin ɗan uwanka musulmi ka ci masa mutunci alhali ga shi nan makiyi wanda ya zo daga inugu ɗan inugu da ɗan anambra kashi 98 na kemis kemis in mare ki da shi kuma ba abin da suke sayarwa sai kwayoyi da suke halaka mu shin dole ne a basu tiyaka ko me za ka siyar a kudu ko bible za ka siyar ko shago ba za su baka ba ka dai sai da bible ai iyaka take kenan ko to ba za a baka shago ka sai da bible din ba amma ku sai ku ba mutum shago ko primary ne ba ko sunansa bai rubuta ba sai a zo dakta ba ni magani ya ce me yake damunka ya ce ina jin gajiya sai ya ɗebo abin da ya gada ma ya maka ma ka haukace ko ya maka wa ka kuma ya karɓi kuɗinka Allah ya sauwaje kai mu gaya wa juna gaskiya tun kafin dare mana to kaji ana rusa wato yankunan musulmi kai kasan ma gaba ɗaya ana rusa ta a shigo da ƙwaya tabo da ƙasa a shigo da shi tabo da ruwa a shigo da ƙwaya ta sama duka ana yi kai saboda ƙoƙarin ɗan najeriya har garin manzan allah sai da ɗan najeriya kai ƙwaya aka lalata mutane samari suka lalace mazansu da matansu ƙwaya ta wayi gari ita ce mafi girman hadari wallahi jama'a yanzu ba mu da hadarin da ke tunkarar mu irin shan ƙwaya to kaji wai a can unguwanmu matasa ke cewa akwai wata kwaya fafe ba tifa saboda yawan fasa duwatsu muna da yawan tifa daban-daban na kamfani-kamfani kullum da suke idan mutum ya sha wannan kwayar sai ya buga mashin ana mai tabi zai zo ya gitta titi wani ya samu ya gitta wani kuma a gicciye shi wai ba tifa wadda tifar da ke tafiya baya ganin ta saboda shi yana ganin kansa babba tifa kuma yar karama ce bari ya tsallake ta wallahi jama'a wannan abun kuka ne wannan abun kuka ne Allah ya sauwake wani mai magana yake cewa ita da giya ko ko na abin nan wato fa innal kamra tufsidu sharibiha ita giya tana lalata mashayinta kuma tana raba shi da duk wani aikin kwarai wallahi jama'a ina faɗin wannan cikin bakin ciki yau ya zama abin da ya zama a cikin kunnuwanmu da idanunmu muna gani iyaye uba yana shan kwaya uba dan wiwi uba dan giya uba dan kwaya uba yana shan kwaya ɗansa ya san yana san yana shan kwaya uwa tana shan kwaya kai ta iya cewa siyo man kwaya matan aure jama'a matan aure na shan kwaya ina ga waɗanda ba matan aure ba matan aure macen aure tana shan kwaya ta ya za a yi ba za ta zara idanu ba sai aure ya mutu wai sai a ce maka an tara mata ɗari a kano ko mata dubu an musu aure an kyauta amma ba haka muke so ba ya aka yi auren ya mutu shine damu mu a magance mutuwan aure ba wai a ta fito da zawarawa ana musu auren siyasa ba to kaji auren siyasa ne wannan an waye gari waɗanda suke matan aure suna can ƙwaya shababan wa kahulan wa shiyukan matasa dattijai manya duk shan ƙwaya ke dalilin shan ƙwaya ne aka samu miyagun ayyuka suka yawa idan ka je police station za ka ga mutane an tara su wannan ya kashe wannan wannan ya yanke kunnan wancan wancan ya yanki wancan wancan ya yi sata wancan ya yi kaza idan ka je prison idan aka ce mai kai ya kawo ka idan ka faɗa wani in ya gaya maka nashi sai dai ka tsara mashi saboda ya fi ka bala'i duk aikin ƙwaya ne ƙwaya ke sha tun da aka kafa wannan ƙasa Najeriya ba mu taɓa samun dama ba mu taɓa samun lokacin da miyagun ayyuka suka yi sama criminality kuke sha ko crime suka yi sama irin wannan lokacin ba saboda shan ƙwaya, sai a bar jaki a jana dukan me haka ake yi ga abin da ya kamata a yi amma ba za a yi wannan ba duk da wani sarki ya fito ya ce kafin ka tsaya takara a gwada hankalinka ko koran baya ne kai ban tsammanin wannan magana za ta samu karbuwa amma ya faɗi gaskiya muna goyon bayan shi akan wannan domin gaskiya ya faɗi don ɗan ƙwaya ba zai da ai dokan hana ƙwaya a ƙasar nan ba Allah ta'ala shirya da mu sakamakon shan ƙwaya ka samu munanan ciwuka a wannan zamani a waye gari uba yana kuka da ɗansa ya zama ɗan ƙwaya uwa tana kuka da hawayenta ɗanta ya ci mata mutunci mata ta ne domin an aura mata dan kwaya iyaye ku ji tsoron Allah idan mutum ɗan kwaya ne mahaukaci ne ba a ba shi aure duk wanda yake shan kwaya ba a aura mai biya in dai mutum na shan wiwi to hukuncin su hukuncin mahaukaci ko aure ba a ba shi ga yara sun wulakance saboda uban su dan kwaya ne kai wannan kwaya ta sabbaba an ci mutunci an yi sata an yi kisa an yi fada an yi duk abin da za a yi dalilin da ya kawo fadawa cikin shan kwaya miyagun abokanai idan kana da mugun aboki da ka shiga damuwa maimakon ya nuna maka Allah sai ya ce ga waɗannan kwaya hudu rinsa ido ka haɗiye su idan ka haɗiye za ka ji wani irin garas duk za ka manta da matsalarka sannan ma memorinka ma zai ƙara kaifi za ka duk abin ka manta za ka tuno shi don haka wani magabaci ya ce anil mar'i la tas'al gaba da mutum kakka tambayi halinsa wasal qari wasal an qari ne ka tambayi halin abokinsa abokin dan giya dan giya ne abokin barawo barawo ne abokin dan kwaya dan kwaya ne domin kowane aboki yana koyi ne da abokinsa a gurguje lokaci ya kure mana amma dai mu sani giya ko ko kwaya hadari ne mai girma wani irin bala'i ne da ke tarfafi yaki da ake a dagargaza ƙasa wallahi kwaya to ya fi makamin bindiga da bom da gargaza ƙasa domin ba abinda ƙwaya ta bari duk garin da ake shan kwaya aka yi shiru irin najeriya kenan ba a hana wannan shan ƙwayan ba ba a yi da gaske ba ko da an kafa hukumomin fada da shan kwaya mun san ƙarya ne kuma siyasa ne galiban ba sa aiki domin za a zo yau a kawo hari unguwa a kama 'yan kwaya gobe ka ga sun dawo sun ci gaba da su kuma sun ci gaba da sai da kwayan wani ma za ka gan shi da kakin ɗan sanda ko kakin soja shi ne zai kawo buhun wiwi a siyan mai zai zo karɓi balance kai za a fara da banna da gaskiya ke yi ba ƙarya ke mutane ba Allah ya sauwaje wai a ce maka wai an halatta shan ƙwaya ga soja an halatta shan giya ga soja an halatta shan giya ga ɗan sanda wannan aikin banza ne a nan unguwar mu fafe ɗan giya ya sha giya a bakin zainab bank daga kawai an yi fakin a nau fakin ya dirka mutum biyu bindiga suna lahira wallahi magana kenan jama'a abin yake dan sanda nawa ne ya sha giya ya harba dan uwansa mutumin da zaka ba shi makami mafi hadari shi ya kamata ka tabbatar yana cikin hankalinsa amma a ce wai akwai mami market wuri ne na yan iska zaka yi zuwa ka sha giya in za a yi doka a yi ta gaba ɗayan ba za a yi ba a bari Allah shirya ta da mu ƙarya mummunan ɗabi'a ne a zuwa ce wai an kafa hukumar fada da ƙwaya a ina ake fada da ƙwaya gatanin ta kusa kashe mu Allah ta'ala ya sauwake to duk garin da ya bari ana shan kwaya baya hanawa garin ya kusa rushewa jama'a fada da shan kwaya da kayan maye aikin kowa da kowa ne aikin ka ne aiki na ne aikin su ne aikin mu ne dole mu hada kai da wayannan hukumomin da aka ce suna fada da shan kwayan to mu yi abin muke iyawa tunda ba mu da wani sai su amma dai muna fadin cewa gazawar su ta bayyana wanda wannan shan kwaya shine abin da yake ya taso wannan kasa ta mu gaba don haka kai ma ka zama cikin mai inkarin munkar don ka raba musulmi da sharri domin hana mutane shan kayan maye yana daga cikin mafi girman jihadi ka tsaya a boda ka hana shigo da kwaya ka yi bincike na gege da gege Allah zai biya ka idan ma an kashe ka a wajen fada da shigo da miyagun kwayoyi in dai niyyarka mai kyau ce to ka yi shahada haka nan ibnu taymiya ya faɗa haka nan bin ba ya faɗa cikin ainihin fatawa wanda ya taimaka wajen faɗa da ko ko isar da sako zuwa ga waɗanda suke aikin su ne su faɗa da abin shi ma Allah zai ba shi lada domin Allah ya ce ku yi taimakekeniya wajen bin Allah kada ku yi taimakekeniya wajen barna kasancewa lokaci ya ƙure wannan shi ne kaɗan da muke ɗauka nan za mu tsaya su ba na kallon subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ko qumu ila salatikum yarhamukumullah